أمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'idul mutla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na Muhammad bin Salih al Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 72 sadara ta kusa da ta ƙarshe inda malai ke cewa wal jawabu an su'al thalith liman wajhay amsa kan tambaya ta uku tana da fuska biyu tambaya ta uku ita ce wacce ya ambata mana a shafi na 68 inda yake cewa da wani zai ce kaifa ya kuno batilan yaya abinda jama'ar ash'ariyawa suke kai ta ɓangaren ƙudiri zai zama ɓarna ko ɓata wa ƙudwatuhum fi zalika eh, wa fihim fulanun wa fulan alhali akwai wani da wani da a cikin wannan wato kungiya ko tsari da suke tafiya a kai min al'ulama maarufin dangane da malamai waɗanda suke sanannu wansan su bin nasihati lillah da ce abinda suke yi ga Allah wali kitabihi da kuma wato anin baiwa littafin Allah haƙoƙinsa Wani rasulihi da tace abinda suke ga manzo sallallahu alaihi wasallam wali a'immatil musulmin da kuma wato anin ba da haƙoƙin shugabannin musulmi wa ammatihim da kuma gama garinsu to an yi wannan tambayar a wannan shafi na 68 cutaya ma za a ce abinda ash'ariya suke kai a ƙudiri ba daidai ba ne bayan gajimajiman malamai gaggadakka a cikin wato tafiyarsu to shine malamin ike cewa amsar wannan tambayar ta uku zai faru ta fuska biyu al'awwal fuska ta farko daga cikin fuskokin annal haqqa layu zanubin rijal mala ce ita gaskiya ba a auna ta da mazaje a ce yi tun da dawana a ciki to gaskiya ce wa inna ma zanun rijalu bil haqq mala ce a'a su mazajen su ake aunawa da gaskiya a ga abin da ka faɗa gaskiya ne sai a ce eh, daidai ne ba ita gaskiya ce za a ce eh gaskiya ce saboda da kai a ciki ba hadha huwa al-mizan as-sahih ya ce wannan shine ma'auni ingantacce na gaskiya wa in kana li maqamir rijali wa maratibihim athar yace duk da cewa su mazaje da suka amsa sunan zama mazaje matsayinsu da matakin da suke kai ina da irin nasa tasirin fi a ƙwalihin game da karɓar zattuttukansu kama na ƙabalo habar al'adil kamar yadda muke karɓar labarin mutumin da ya siffata da adalci wani tawakafu fi khabar fasid kuma mai cak muke karɓar wato ainihin maganar ko labarin wanda yake kangararre watsatse lakin laisa hadha huwa almizan fi kulli hal malai ce amma ba wannan shine ma'auni a kowane hali kowane yanayi ba fa innal insana bashar mala ce shi mutum da kake ganin sa mutum din ne futuhu min kamalil ilmi wa quwwati fahmi ma futuhu. ana samu abin da yake na cikar ilimi ko na ƙarfin fahimta ya kubce wa mutum faƙad ya kuna rajulu dayyinan ana iya samun mutum ya kasance mai addini wa za kuma mai kyawawan ɗabi'u walakin ya kunu na ilm amma sai ka tar da shi na da tawaya a ilimi au da'iful faham ko ka tar da shi ina da raunin fahimta abubuwa fayafutuhu min as-sawabi bi qadri ma hasala lahu min an naqsi wa sakamakon haka sai abin da yake daidai ya kubce masa gwargwadon abin da ya faru da shi na tawaya a ilimi da rauni wajen fahimta abubuwa Au ya kunu na nasha'a ala tariqin muayyan ko kuma kataran mutum ya taso a kan wata hanya fayyatacciya tantantacciya da ya wa kansa ike bi au madhhabin muayyan ko wata matafiya warariya tantattacciya da ike kai la ya kado ya arifu gaira sai ka tarar bai san wata hanyar ba sai wannan fa ya zunnu anna sawaba munhasirun fi sai ya cewa dukkan abin da yake daidai ina kan wannan hanyar da ita isa ne wa nahwu zalika da makamancin wannan saboda haka tunda dan adam ina samun kansa irin wannan yanayi batun a ce tunda da wani a cikin tafiya to duk abin da ake kai gaskiya ne ba haka ba in ya zama yana da rauni ko yana da wato ainihin takaituwa kan abin da ita so a kai to zai iya rasa abin da yake ne daidai sakamakon haka mala ya ce athani fuska ta biyu ta amsar wannan tambaya annana idza qabalna ar-rijal alladhina ala Shaira. asha'ira yace idan muka zo muka yi gaba da gaba muka auna muka kwatanta mazajen da suke kan hanyar ash'ariyanci masu cewa suna da awabban abul hasan al-ash'ari bin rijalin lazina hum ala tariqi salaf da mazajen da su kuma suke kan hanyar magabata na kwarai wajen na fi hadhihi tariqi man hum jallu to a ita wannan hanyar ta magabatan kwarai za mu ga waɗanda suka fi waɗancan kuma girma wa a'zam wa ahada wanda suka fi su shari'a suka fi su wato daraja wa aqwam min alladhina ala tariq al-asha'ira kuma da suka fi zama a miƙe akan hanya dodar fiye da waɗanda suke kan hanyar ash'ariyanci din bal a'immatul arba'a yace mu dauki shugabannin nan guda hudu ashabul madhahib matbua waɗanda suke ma'abota mazhabobin nan da ake bi a duniya abu hanifa imamu malik imamu shafi imamu ahmad bin hanbal mala ce laisu ala tariqil asha'ira waɗannan dukkan malaman ba akan ash'ariyanci suka rayu ba to in kace zaka auna su da abul hasan al-ash'ari da makamantansu da wani to ai sun fi su in dai saboda akwai wasu dakka dakarun malamai manya-manya jima-jimai isa za a ce hanyar da suke kai gaskiya ce to wannan hanyar ta fi ma irin waɗannan mazaje wa idar kaita ila man ice idan ka hau sama zuwa ga waɗanda suke sama da su min tabi'in na abin da ya haɗa da mabiya sahabbai lam tajiduhum ala tariq al-ash'ari su ba za ka same su akan hanyar ash'ariyanci ba wa idza alauta Ice kai kama ƙara dagawa sama ila asri sahabati zuwa ga lokacin rayuwar sahabbai wal khulafa'il arba'a da kuma wato halifofin manzo guda hudun nan ar-rashidin waɗanda suke shiryayyu abubakar umar uthman ali lam tajid fihim man hadha hadwa al-asha'ira ba za ka tarar ba za ka samu ba a cikin su wanda ya bi hanyar da ash'ariyawa suka bi fi asma'illahi ta'ala game da bayani kan sunan Allah madaukaki wa sifati da sifofinsa wa ma da wasu suna Allah da sufofinsa mimma kharaja bihi al-asha'ira an tariqi salafi waɗanda abubuwan da su ne suka sa wato ash'ariyawa suka fice daga hanyar magabata na ƙwarai wa nahnu la nunkiru anna li ba'd al-ulama al-muntasibina ila al-ash'ari mala yace mu ba ma musun cewar akwai wasu daga cikin malamai waɗanda suka jingina gansu zuwa ga hanyar abul hasan al-ash'ari waɗanda ba ma musun dahum ƙadamu sidikin cewar suna da wato ainihin digadigai na gaskiya fil islami a cikin musulunci sun ginu sun wato tabbata a cikin tsari na addinin musulunci wazzabbi an kuma sun ta wato ainihin kare addinin musulunci daga dukkan wani abu da ake danganta musu da bai dace da shi ba wal inaya bi kitabillahi ta'ala kuma mun tabbatar da cewar sun kula da littafin Allah maɗaukaki wa bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma sun bai wa sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam kulawa tsira da aminci Allah su tabbata gare shi riwayatan ta bangaren harkar ruwaya wa dirayatan da kuma abin da ya shafi ilimi na shi wannan hadisi sunna din wal hirs ala naf'il muslimin da kwadayin ganin yadda za su su amfanar da al'ummar musulmi wa hidayatihim da shiryar da su kan hanya madaidaiciya lakinna hada la yastalzimu ismatahu min al khata sai dai wannan baya tilasta a ce sun zama kararru daga fadawa kuskure fi ma akhda'u fihi a cikin abubuwan da ya tabbata sun yi kuskure ba za a ce ba kuskure bane dan su manya ne wala qabula qawlihim fi kulli ma qaluhu kuma ba zai ba a ce wai a ci gaba da karɓar maganganunsu a cikin duk abin da suka faɗa wala yamna'u min bayani khata'im kuma hakan ba zai hana a yi bayanin kuskurensu ba wa raddihi da mai da kuskuren lima fi zalika min bayanin haq saboda abin da ke tattare da haka na bayanin gaskiya wa hidayatul khalqi da shiryar da halitta Allah zuwa ga tete wala nunkiru aidan mala yace kuma ba ma musu cewar li ba'dihim qasdan hasana sashin su suna da nufi wanda yake kyakkyawa bima zahaba ilaihi game da abin da duk wanda ya tafi akan ya tafi akai cikin su din wa khafiya alaihi alhaq fi kuma amma sai ka tarar gaskiya ta boye masa a abin da ya tafi akai din walakin la yakfa la yakfi liqabul liqabul alqawli hasan qasad qa'ili sai dai bai isar ba a ce karɓar maganar mai magana don saboda nufinsa kyakkyawa ne ko yana da nufi kyakkyawa in abin da ya faɗa ba kyakkyawan ba ne to fa ba za a ce a bi shi ba bal labudda an yakuna muwafiqan li shari'ati Allah azza wa jalla ha ba makawa sai mutum ya zama ya dace da dokar Allah mai girma da buwaya fa in kana mukhalifan laha in ya zama ya saba wa dokar Allah wajaba raddihi ala qa'ili to ya zama dole a faɗar da shi abin da ya faɗa zuwa ga shi wanda ya faɗa don a cewa ba za mu karɓa ba ka'inan man kana kowaye ku diyar yadda ya kasance da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da yake cewa man amila amalan wanda ya aikata wani aiki a shari'a laisa alaihi amruna ba tare da umarninmu ba fa huwa raddun an mayar da maganarsa kuma in kana qa'iluhu ma'rufan bin nasiha mala yace kuma sannan dan mai fadar magana ya zama sananne wajen yin nasiha fadar abin da ya dace wasidq fi talabil haqq da gaskiyarsa wajen neman gaskiya i'tazara anhu fi hadhihi al mukhalafa to za a yi masa uzuri da hanzari a dangane da sabawa abin da ya sabawa na gaskiya wa illa in ko ba haka ba umila bima yastahiquhu sai a masa mu'amala da abin da ya cancance shi bi su'i qasdihi bisa wato anin munan nufin sa in ya zama da munan nufi wa mukhalafati da kuma saba wata ka duk wanda ya saba gaskiya in da mummunan nufi ya saba mata gashi kuma ya saba mata to sai a mayar masa da abin da ya faɗa tare da munan abin da yi in kuma yana da uzuri an san shi da gaskiya an san shi da nasiha an san shi da neman daidai sai bai dace ba sai a masa uzuri a ce ba halinsa ba ne shi abin da aka san shi neman gaske a garin neman gaske su ne faɗa wannan matsalar to mala ya ce wannan ita ce amsa akan wannan Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk